الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu fata ji tabbata Allah salatu yanzu ya a nan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guba rabiu sani 1435 kalenda nigeria na dinere o fogu bai gado ko mm. ya february 2014 ko mm. na kalenda miladiya na yi katiya eshidini ko mm. daga katiyan matunan warakat ya al'imamu juwayen ka ke fayin wani ife gaga ya tiya manfe labarin da ya ce kiyasu ku a cikin e kiyasu a zanguta da kiyasu illa mada kiyasu dalala mada kiyasu shirin kwale ga da kiyasu na yi sayi wuna mada kiyasu na yi fasidu na kiyasu na sayi sayi wudan lai kiyasu na shiru tushen gumi na umayiriri a da kiyasu illa nga kashe manyan usul jayi ga al'ada fi ga alkiyasul jali yau ji gani ako? misali bani ga na annabi sasam na ubiyati bil aura annabi sallam kan ne zaji layya gani ga nan gina da kina je yan ya ga yi hukunci ya zuji layya ga nan gina na ya guba ba ne nan tuwagan ƙungema wale min ba di aula na kanzan wale kiyas mai zarkiliya adé kiyasu dilala ngai mabiye ba ko? lai kiyasu ne jin ba fiye illoji daga hukunci turu classification ji misali bayi ce ce latina ga wamin ayatihi an na katarar arzaka shatan fa'iza an zarna laiyar ma'a ta zatuwa rabat إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير من آية سيتشو وعليك يتشي كو أو بقرأي سيتشي غير لبجاتي kin wuce a fiye ga ɗaya riga yi tiyabo lalle sai ci na kinna na da rayu baya yana wa tsule na sai da ya a yi tiyaba ne gwai sai yi na na sai ci wucin ga sai shajin ne na da rayu hakika sai da ya kwaita cikin dundu no ne ba na asali ngai al'aslu ya siri na ngai kiyo kudura ya Allah ki ya da rayu alfar'u ngai kiyo kudura ya zai ja suna ala ala kiyo ala ala na kiyo illa gai umumu kudura ti kudura ta na mai dole ke jana wale gan kiyasirin nan wik gan kiyasirin eh, illa wik gan yana yawan fari a da kiyasu shubin ko ji gane ko kiyasu yake yan enagu eh, ba na labe doji nan wale kiyasirin na ji kiyasu shubin man jiga tunce da kuranu ba sai bayan ka sai ce kafiri jin kiyasirin na ma wọ́n jí gan èdè e specific illa na e lagwason àti àwà tí yánà dókùnrin lè sọ́fẹ́ lókùnrin kí a sílé ní àjítọ̀ musulmi jà káàkiri jà yọ misali bayan kafin gashin gan wọ́n àjí máa nìbí àníbìyàn àti lọ́ọ̀ jí máa nìbí àníbìyàn àjọ òǹgbẹ́mí sàn jí wíìdò yí yọ tó bó sọ fún gbá náà kú já ní àjí máa ní no wani misali bayan nan ila e shishi na na bèèrè na náyí náà mẹ́mọ́kúnnà àti oúnjẹ bèèrè náyí lọ na wọ́n ti oúnjẹ lẹ́dọ̀kún gangan wáyé yọ mú jù mú yíá mọ́tòmọ́sọ̀kó haka ake yi iya sirin fakari sarrafa hakun da mamin kamar kan wáyé wato yi ga yaju yi yayi wọ́n lè kó oúnjẹ kan jíjẹ́ wọ́n tsakaniyar asu da alfarwa cewa illa tare ilikin na mushi kafiri shi ana ga ya ji ma na ga ma na raka illa ba kira mislan na ille ya sai za hangi da shi yayi sai e gogo ele ga za hangi bo su ko yi enough ya ya ji ma na ale kiyasu irin nan mun ji kiyasu irin kiyasu na ga zan ga ci fake da ji etiyan etiyan riba shi boko agari ba da ya kwere ni o wani ki amma santu da na ce kiyasu shirya ya lamari da jibi da hannun lamari ya mafari kiyasu shirya bai ta ce wani hujja zalibanin nan lili mana kí alùlájí na mí ní emi láti soko budan sáàlájí mí ní emi láti soko budan kọ́ àmá ṣẹ̀rí ẹ mùsùlùmí wọ́n aládẹ̀ẹ́kà ìmúwọ̀ sanar da sọ́ra kíjọ Eh? wọ́gá àlúlájí so yẹ́ zagẹ́rẹ̀ tí wa àlámi tú kí a shibi ṣíbí ìgẹ́jẹ́ zúgbù ǹgán kẹmi na sálà ẹ̀fù na, náà a ṣe àgá dóòlè tó fùtúgbòṣì náà rájí kí o láàrín dóòlè àlúlá gbogbo ìdá àríkì àfihàn ìdọ̀ yìí misali gbani kai za a shi shi eji zaka yi wazawu kwa wazanyi ba mba za a yadiyo mba ewe yagi na ga yadiyo ta shi ya malci ya yagi na ga adaya kwa jiraja ko jimhuru jimhuru ya mayi aga yagi zaka yi nga za a jiyaroli kowace wazawu jinayu la gunya ngoji yana ko egogo kanga uzawu zana jikina zana zana zana ya diya na wiye manci e na ga e la yadda ejin nan a tafi tike zai uzawu te kuskuro na ngoji yana ko amma ibnu rushdi ngan maza bayan shafi'iyya shi aga ga yi zakan mu mai zane zana waya ni nan in ga zawo bai diga ga ga ba sun ci wo duke na wa ya jiya ya ko a ga to ga ji gana ene jin e na ga ro nan ga nga mun ta nga Allah un yi mumayyiz nan wani egeyi na ji wanda ke yasu shi wira wai tumi nan misali bani e da ci shimunci wuja ni e ji ko amma wa wuju ko ji ganewa e ji wa kidan wa wu ko wọ́n yóò gẹ́gẹ́ wà lẹ́mìtọ́ ànáfsì bí náfsì wà gẹ́gẹ́ kíjan wà gẹ́gẹ́ ẹjìn náwó ga amma wale ga e, wuji eku wuji a mai shi wuji a mai ma wuji daga babon na wale ga wuji haɗe kaya ka wuji ne kaya mm. eh eh tilo suke mina kumbe kinan kumbe kaya na daga baba a gan turu ke eku wuji a mai shi wuji ga wada consider wa ga awu da gaga ebe lo jiki a yan kunji mm. yiri ni a amma a daga ganin makarar su kwanan su na salawa jikin lawan waga ba rufa wani dasa ya fiye kiyaso mai yaji kyan ne ba a gajin rufa ya zawo bi kiyasi wajen yana ku zanen ci maga ajan a mai na jimuru ta nan nga ya gan ẹza alẹ́kí daga bidọ́ wọ́n wá lókánu àmọ́ ẹba káàrùwọ̀ wọ́n wà lónìí wà dàdẹ́ ẹ̀kí bẹ káàrùwọ̀ ó ti ná kúrò kó tún kàdú nẹbẹ̀ záàrẹ̀ laisa alaikum jinahun takfuru min salati ya ga da zauna wa guji kiwo wa guji kasuru wa magaga shi jigan no wa ga guji di kasuru ngale ti mo lo yin jijo wala diga da ngale ti mo jijo le ti mo jijo wa ma guji kasuru ba ni nan ngole wala sauki la yin sauki na mo wala da an kamar wata wala ta wala da yesu mo duwa da ta wala da yesu mo duwa da wa je wa bunga jin ko wani bai dagan nan ganyen nan galawa ne majalai da cin da rarin nan yana eh, yaya ba ci ganji zugun a gan wade gayi eti ele fibo a jiki a a ji rufa ya za nga ya gane imamu shafi gana nga mai ya gane imamu maliki gana alkarras maki a zubutu a imamu abu lori dimbaji a gan a ji rufa ya za amma na ga a rufsa da su zuwa ya da izini wani uduwan ya ga gowa ka ji rufsa da bikin ga ile ki zamme bayan jijo na ma ko amma da ga na ga ga na ya ji ngayi in za ga ta wani je da ga ci do in biya amma e jani na ga sallah ji ga shi ma ji a ga wa yi sallah a ganga rusa na ji wuce yi sallah ban da hannun ya giya cumo daga fito ya giya cumo kila wuce ga rusa na so da wuce a yi sallah yau a ganga ga rusa na da wuce ma a yi sallah babun nan a shaka to ka kunu da to zo na wa da kiyo wajen rusa wuce ebo ne ne illa na wuce ebe ne ne illa ne ke zozo wuce wuce Abdul ne ya wadda ne láwúlò kí wọ́n lè ń jẹ́ hùn sọ́rọ̀ wọ́n lásọ́tún ló díká ìlàdé yẹ zọ̀zù mọ́zọ̀ àti na magẹ́bì náà sí àgbò ìjọ àlúwà aláwà ẹ̀ẹ́ kúyọ̀kó tàà alhazuru wal ibaha alhazuru ya alhazuru yana kanan wal ibahatu da yana jinsin ya zagaye su jine kuyo ko mm. imamul haramaini juwaini rahimahullah نقوى أما الحظر فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعه ما يدل على الإباعة يتمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباعة إلا ما حظره الشرع ومنهم من قال بالتوقف ها بعد أن تقول ما تقول ọdún mẹ́ta ní èyí tó jẹ gẹ́ẹ̀ ní èyí ń gẹ́ẹ̀ lọ bá bí sáà gbígbé dáwà ya kó man gawa ammal hazulu amma ya kan wajen yana wai gangwa yana ko an gali wani ya ci mai mungoro gwaiba lemu cigma tin egwo roba ege zongun ba ba e ta kun kumfaki ngo ba ta yan fani ni noko mm. shin waga le ne je wa jan fani du ni waka shi wa jan fani du ni waka bi shari u gena asali ti wo ko je fa da gani aga to wa amma na wa amma al hazra ma al hazru fa min an na ta da mi la yo mai ko na jo ga inna al ashiya hakika a enyeji al al hazri wa jan fani du a, wula kan we illa ma a ba hatu shari'a tu sai ne shari'a rabi alhaji mu ba hunan fa'in lan yujar fi shari'ati ka ga maje dalilin bayan shari'a na laugan na a yi zirijiya wajen amfani da nena ma ya dullu alal ibati ne laugan mu ba yona yadda masaku bil asali, hawa sun asali wuce wa wal azrun gaiwa wajen amfani da wa minan na samu da zamini ya zo hannu yau mini yamman shi wa man ya kuli na garbi didi ga opposite juna a ga asali yin doro na gaje wani jamfani wani ne wa ngayi ngai annal asla fil ashiya'i asali eh jali ba to wa bo ji wa bo wa bo jamfani wani wa bo ga jamfani bi man gole alali ya wadon ko mm. illa ma inda gwayena hazara usharo shari'a ga kana daga dawuji ga guba wa minu a madadin mini man yobe man kala bi ta kufi na gawa a ga ga ɗaya mu ma ga wajen da yake ne bai eh, sa da biya bai ya san dalilin a ma ke bebe kiwaji kiwaji kiwaji gane wa gwanin gwanin nan a ga eh eh ga nan mai gobe gobe gangani ga katun na tsawa ji kafin na ji risalatu latifa fil kawali fikiya a cikin da al'amru fil ashiya libahatu nan da al'amru fi adati na liba ta ji a tsari fil libahanin ya kawai da bige daga shi hanyar mm. ba ga yaga ne kuma ba ni ko kan kuma mm. wani hukun ba kuma ni ba ga yaga ne Allah ga ba ba ni ga yawa kun ga yaga eh? eh, ga wancin bo eh daga wuta ga mallan ga ji katu wace lo ka an ma ji kiyo wa te go pe go so e pe ga won go ba ni du bi fa ni o go go e nya Allah ro laju ko ayo ko ka ya dajin bayani bare insha Allah wa ne ga alhazuru yana baba bi alhazuru ne almalu ko ji gane ko ene pa wannan no ga ya ga yan naji nasti da ciwa nan ki hukunci ki hukunci yayi naji nasti da ciwa nan ko ki hukunci ya yaji kamin na sotu biye nan ji amfani biyu kashi ji amfani biyu ko ji gani ku al'amide ga likabu ba bu su su lata ni al'amidi ga mazahabu alil haƙƙi ga maza bai da ita ce gaskiya na an da wala hukuma li af'alil uqala ya qabla wurudi shar'i wajen ku etuna zai ji da hankali na je lokali shari'u biyan nan a gudun kunja na al'ami da gan na iktiyaru yan mandoci mini yau su lujo ko zan da cewa sun gaya ga ji buru ba na imamu imamul haramai ne ga faminan nasi man ya kudu ajadan min ne zawa an gijo na ga innal a alal hazri akikayen ukan wọ́n jẹ́ ko, illa ma ba tu shari'a sai na shari'a ga ga alaje mu ba kunan fa in lam yujad fi shari'ati kaga ya bada shari'a ma ya dullu alal ibati law ga na je mu ba kuna yatamassaku bil asli wa huwa al-hazr aga wala go so asalin ga ga kiyo la wa jan fani duniya ki wala da wayo an ka yau fiye da yi tuma ne buloku taku cigma sini ego gere hin pati nuwa ìpàtẹ ìnẹ̀jìnà ìpàtẹ kani ìgbòkó àgẹ́kàní kàní wá ìsọ̀kú díẹ̀ tọ́ka na nabi ga dukkan zana kin kunce siyan da jiban ga waje amfani bi kai waje amfani duniya ku yau ko Aje zai yi ga asali wa jiki a nan wa ji amfani juya ne bọ́dù wujin mulki wa mulki ya sokoyo a ga wala wanwa sokon wuyewo sai sokon abin da gaskiya ji amfani juyi so zai yi ga asali yana na ya alhazuru wani ibnu abi huraira mini mai shafi iya shi kuja huraira gane ibnu abi huraira wani sun neman wucin abi bakil abahari mini mai malikiya shi alhalwani gari da abiya ala alqadi alfarra min mai hanabila yo da ibn hamidi gani da sashi mai a hanafu shi mutazila ya bagdadi shi maza biya ga da wannan rafida shi ja'fariya shi ma ko maza biya ga ke da wannan biyo e bane yana ya gana ga yando na ke tiye kin bonan mulki to koyo yando na ke tiye kin bonan tiyo mulki ya so koyo ebogo wa da ci amfani da yana yi mulki ya soko ne ya sai da yi zini daga ba soko ya daga ya gbaka ga ta agwa sun ga wuce nan lillahi mulku samawati wallahi mulki ya san bikin zakon wayo lillahi ma fi samawati ma fulani yana da san bikin zakon mulkin wayo wa inna lana ko lil akhirati wani wula tuwali ya mi to je sokon wuyan yin baka sokon wuyan bugo karo amfani musala amma ga ita ga ya ga opposite ga ga wannan wo na ko ki a ki a ga asali ɗayan da shi wa yana wai kiyo wai ibahatu na ga ya ye bayana buka gana wo ko man wuce kwaye madabon na ga alubiyan daga dawuki ga guba maza bayan ta shiga zuwa ga tawakkuf wani ɗoyi gini wani galle kami na su gina gagagara da ji amfani ni na siga da na ga iktiyaru ibn aqili min ya na bila jibo ta naziri na maga ta ibn azim lobeyin har tu babu ne ibn azmi gali kamo ga wakala qala akharuna zan wace maga wa kum jani wa ali zahiri a rai jama'a zahiriya ji beni mo wata wa fi miya sabi ga ni mazan da tuni da lambi kiyas ne ma laysa la'akun fil aqli aslan la bi wa la bi ibahatin wa inna kulla zalika mawqufu alama ma taribi bi shari'a a ga yabo ne ba ta wata la da yake ne sai na bi da bi wale maza ba kuta da ne ko wale maza ba yayi ni ci da wuti ya masalan na bi ngai ra'ayi na sashe mai usulu le da yino a shek titi mu Shinkiti ratun fi usul fiqh yabu mawzu'un kun lo lobe ra'ayi wuce mu ga inna hadhihi al-ashya la aksani ga yan wele da na fa mun ji kiyan mun ji rina wa ga kakai ga wa'alam anna li ulama al-usul fi hadha al-mabath tafsilan lam yadhkur al-mu'allif ga manyan usulu shi a da tafsir ya ce lamari nan wanda alhazur wal ibaha ko ji gane ku ga aje ga yake na ibnu kudama tun da rawdatu nazir gwanin walakin da wa shara ilai sharatan khafiya huwa annum yakun inna la yani masalan la salatu halatin al ulay mafari imma an yakuna siya dararun mahdu e ji dabo ne yan naji biyo na wuce egun wani wala na fasiya bita maji amfani sisiya ka haka ila sha bi sama alkatila ke gona je wuza nan e goji da bono guju ngala jiki nan ngaza wuna ole na from the one go ile na jara mu hmm. ebo egun ashu ye ba ci wa in ma an yakuna fiya nafun ma'adu la darura fiya aslan in imma yanna mun ke yuda na be amfani tsankan da ba wanda ya guko ne da wuki da guba ya ta ci ma wa yin ya kuna fiya na kun min jiha wa zararun min jiha wa ji amfani gefe nocin ma ke gegu gefe nocin mun ga ce ga yanne gutsa ka fi bu amfani madabuwa ko ma egu na dabuwa na gan amfani ko ma egu na na ganan mai amfani yiri ni wo ba ta ngo yen na shiga jara mai bu a ji sai la darara wala dirara amma ngai gagagan yan na jidi amfani amfani umu amfani ga shebo wanda ya guko ni ne a wato makan ga degu egu idi gi amma amfani ji kiyo amfani wa ga egu yana yana boka ga nasu ga kiyo ja izo lutu gangani juyi e ganna na mai mamushin kititun yana ga shekul islam ibnu taymiya mun lo gangani da yau wọ́n jẹ́ ẹ̀nà kó àjẹ́tò ẹnẹ́jì ẹnẹ́jì jẹ́ ogun àná asẹ́ni tí ó bọ̀ wòyà lẹ́lì ẹnà máa jújà lè wọ́n lẹ́sẹ̀ kàlẹ́kàlẹ́kùn máa fi lárúbì jẹ̀ ní a ẹnì pé tí kì í mọ́ pàtẹ́ sọ̀kọ́ tó yà ìyàwó àgán alẹ́sẹ̀ kàlẹ́kàlẹ́kùn máa fi lárúbì jẹ̀ ní a nẹ́nà wọ́n jìgà tó ẹ̀ṣẹ̀ yẹn làbárí àkọ́wọ̀n ebo a a lil anam to ti lakin lalaci ci yali ta je ba ji amfani da yi annabi sa sallam ga mun nasi jurman zanna zanna jele ci gan ni zan yi don man sa'ala an mas'alatin lam tuharram zanna da bin ya ce mas'alan da ci amalla ya wuce ji harama fa hurimat min ajli mas'alati a ce wuce la ji harama ya boye ga na zanna gina wannan wale ga hadisi ne lawu ga ka ni zanna ji ga na halali ba buta hmm. kula yawa kàrí ìlànà ojú ìrìnà àlẹ́lẹ̀ ìyàbọ̀ ọwọ́ ìdíjẹ́ lábútán pẹ́wọ́ kéde ibùté ni àti ìbílẹ̀ bí ó pèé ló kékeré ènìyàn asẹ́lì ẹyẹ ṣòna ọ̀nà ibn tayyib ya ci gan dalili ma ga sarwaye tiya ya gannan to ga mu goya wa wale ga masalo ne kin da kici ko amma kin da na da taku aje npa aje nuwa aje ego aje sini aje roba aje kaza kaza aje deri ko ejeji na kakai tonyen na jibenyo ka ni na fiye na ngba lalli wo na zuwa ji aji amfani bai ka wujen lalli a aje zai gan asali na benyo sokon wuyan ebogo zandoro ga da ji tattoro fi don mulki ya tsoye ce mu sai da ya zini sogwe bi ma'ana ukan launin amma dai maza a asali sako jujiya zawan jiji ujijiya ya bai liji amfani allazi khalaqa kuma ma fil arzi jami'a wal arda wadaha lil anam ati la hadisi da ne ga de gbin gabe nabi ati ga fi eje na mai yaya ya zeje gagan yen na ji sako mu yan wo zan do ji amfani da ta tsoga zini jina eh sako zini to jani ya bai sako ga allazi khalaqa kuma ma fil arzi jami'a àlọ́sọ̀ pé àti jẹ́ arúgbó fẹ́jì kí ọ fẹ́jì àǹfààní obìnrin pé ogó sọfúrẹ̀ dákì mẹ́rẹ̀ kí ọ tẹ̀wọ́kù mọ́sá bẹ́ẹ̀ ní ti mẹ́rẹ̀ kí ọ ẹ̀nà jíde hmm. oúnjẹ tí a ń wọ́n àlágẹ̀ ní à na àǹfààní tán kan gádẹ̀ bọ́ náà fẹ́jì àǹfààní na àǹfààní gáàgẹ́ ṣe sai ji amfani biyu nan ga ya guta ka wani laji amfani biyu ma nan ga ya ga ya guwa ga amfani wuna laji kimo laji amfani biyu ma na ma ya gun bi amfani ga yiri ni nan ga wale a ke ji amfani biyu bayan ne gidana wale ba nuna ko lamari shi damu na aja tuye babi na na wannan ngai abin zai jiga innal afla fil ashiya'i almanu a ga asali yin dowa lawa dike alawa kan amma ya ga naujin ngai rajiwa ina al'afla fil ashiya'i na kiyo alibahatu na tsowa ji manu na wuce ba ji alibada to ebo allazi khalaq ebo allah subhanahu wa ta'ala ga amna shuraka shuraka lam yajin ma lam yazan billah number 2 e ganyen matsalin alhazur wal ibaha nan nga imamu shaukani nga jike ula mitu ucigar sigajin haramu a nan ko la jiga in sayar sigajin kiyan sayar sigajin haramu a nan ta gaje wa ala egun biya nan wadda ga imamu shaukani usuli yiwu in ci kwanwa ciwo na kan sha lufuhuli nan imamu shaukani a sufai na da littafin da ya yi shaɗu sa'ili la da lalatul masa'ili nan page 50 a ji imamu shaukani da kaka gaga ya shi ga da kiwo kuci siga kiwo wal al'afin lazi ya shahadu na alkur'an wa sunna al-mutahara ga asali na alkur'an da suna na tazune wa launin huwa anna kulla ma fil ardi halalun yanzu da ɗakin yankin wani wakiyar wuyalanni wala ya harumu shay'un min zalika illa bi dalilin khas hmm. a ga ganyen doci miliyan na jiba jara ma sai da dalilin gina dalilin na go dalilin ne dalilin ga ta du jaki ake yawon tikin fa diga eh kan zato ya ramu ko diga na ko ke ne kene zanen wasan mu ke samu nan wasan mulkat ke samu ne guza nan wa ma fi dararun ajilin au ajil ko yana lagun to da gbali ko lagun to da igoro nan kan tura bi ke rudu gidi kana nan wannan awi bi ne biyu nan gole ne fata lagun to da yabo ga ga kibo ga ga da ramu fau ngato kaga dalilin yadda buwa fawa halalun istifhaban lil bara'atil asliya mata ka dalilin yadda buwa na lawo ya tiyara mu waye sigona nga ji kiyo nga ja wa kiyo wa halalli etin albara'atu lafle nga mai al-istisabu na babi buru ya daga da nan al-istisabu na da al-aslu bakawu ma kana ala ma kana ko diga na ko na al-aslu kiyo al-ibatu to ba ibatu ke na ga shi da ibatu to ya lo na zan tare da yi ko diga na ko wa tamassukan bil al amma da ya zula wasu da general da ilmi da na sai na tuna ga khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ene da tiki mu fata sai jari tu jiyaye wai ma wuce kan ma gun ga min ne da tiki ki mu da su ki ga da mu bai ki mu radio da da ba sai na tuna ga a aribi fi ma yiya ilayya muharraman ala ta'imi ya ta'amuhu illa an yakuna maita ene da tiki ki mu na ina na ji wa ya midde ade na ji na ji haramu ya na da wani gaji kina ga suna ko da bayan ko ne ka yi butu ji belu ne ji mu ne no ji na ko ma na ban da ne mu aluci gu ya haramu ne ne kina yi kiyo wayi halalli imamu shakan sai gagalo wanda idza ta karara haza e ga naga kiliya ta ta ce biye alimta anna hadhihi shajara wa ya doga ci manana allazi samaha ba'dun nas at-tambak na sai da ce ga at-tambak ne ma'ana tobacco wa ba'duhum da ce mai ga at-tutun lam yati fiya dalilu imam shokani na dalili da tubo alata ya dullu alata tarima da laukan haramu wala yasat min jinsil musgirati ngal ga madan ne ne na wa wala mina sumu madani ne ya samu shi ba wala min jinsi ma ya duru ajilan au ajilan umadda min ye na lafu da ba ni ko iboro na fa man za'ama annaha haramun fa ne ga bi da duka figa haramuna fa ne da ni ma shi ka ne ka zalula da liyu be ko ne ko ne ya ci figa da ga aliga imam shi ka ne ba ni ga kai wallahi tiladi ta da liyu mu ba tilida su a guji to to ko da guji to ko bi da da ba shan fa wanda ya shiga ta amma kiwon gawayo asali wayu ibahatu kagan wa lagun biyanin ko to maga biya tula gan wa lagun bai automatika da wada kiyo haramu yes siga zamani imamu shaukana sai ji amfani jiruwi ya to cibeji wadda yana ko ebe ne wani kwankwani ne tunai shi ba kwani ya zaune amma su gaba ni na nan bai ji ma zai ji hankali na bai yi to musulmi da zai ji musulmi ya nan da wanga su ge lakutu rayu ma ba ni ma yi goro ya bugo daga bene ne su gaga shi haramu ngamala al-mubarak fori tufatul awaziyo nufin labe volume 5 page 397 ko ta bayan da wani fikiri ta bayan na mashiru labe a taki kato watan jiyatu sanafiyat alamatul warakat bil 590 wannan Ku ga mubarak fori ga la shakka an al asla fil ashiya ya libaha shakka da wa ke da asali yanzu ruwi ku nan lakin amma bi sharta da mu idral bi sharati in wala kun gala ku bimu wa amma ma idza kanat madarratu fil ajili aw al ajili fa kalla thumma kalla amma yana ga Allah ku bi imma bani mai gonin lu aga kidan nga ya ranu wa kada ashara ila zalika shukani imam shukani shan lo baga na allah banu digam la min jisma yaduru ajilan aw ajilan wa da min yana la mutu zai ma bani ma ji ma ji ran ima yi na wa aqlatin ba ko shirbu dukhani bi miriya wa idrari ajilan zahirun ghayr khafi egun na sige labi bani labi na yayin e yo na ci zahiri na musuwa وإن كان لأحد في شك فليأكل منه وزن ربع الدرهم أصلص ثم لينظر كيف يدور رأسه وتعطل حواسه وتتقلب نفسه بحيث لا يقدر أن يفعل شامي أمور الدنيا أو الدين بل لا يستطيع أن يكون معه بشيء شغل يتيه هنا سجاجة لا يغنى wato fa kaulu shaukani ga ne imamu shaukani ga gan walla min jinsu mai duru ajilan au ajilan nan wata na isa bisa yi ga wannan shekani ga hagau ga sirge lagun biyanin wani ya wani ya wai za a rafta za su ara laka an na idirara wa ajinin wa dalilu ala adam ba ta haka lewa shirbi dukhanihi wani ya yako wata in ga tula ganyen nan wa lagun bi in ga allahu ga sirga gane tun daga ibaha tubo da da haramu bai goyo ko egun ma yi sai ma wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin idan sai ji ba ne mutum ce wa zai ji ba ne dukiya na tabziru yo inna al-mubazilina da rabbi na nga ga na siga wa ni fe na mu'minina والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يتملوا بتانا وإثما وبنا زي لابو سوى مؤمن بقى مؤمن أي غير أنا عليك الجوك ولا أنا عليك الجوك ودي كيبيو وعليك النمية أغنية نانوبي ولا قصد حديث لا ضرر لا ضرر ما كيتش diga mai jin zan wuce a rikiya ne sai su la ta tulu fusakum e ga wuce ta ce mai la kanabikun rahima inda ji mai tunai mai ke ibe wani ga kris daga wani lati yake na tugun ba ko abu kari khasira lazin ya katalu auladun safa bi gari ilimin zai ji mu jaji ebo abu da zugu ajin asara so wale gan inai da basarawi matsala ya tasiri wata kabe gaskiya ji mai ciwo ya mutan viraji na i will suggest we don't enter into that wajen yana ku so babu ya yi buru al-istishabu imamu juwaini gan ومعنى استصحاب الحال أن يستصحاب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ومعنى استصحاب الحال ma'ana yin tishabul hali gayi an yi tashibal asla inda a adami dalili shari'i wala wala sun asali kakun wajen dalilin shari'a ne wajen yana ko sun ga atulali an yi kafin fayon al'adatu bi al'ashiyawi wikiyo ya libahatu kaga wabe je dalili ya shari'a na shift you from ibahatu to hurmatu na asali wuce ne ta gane na ga ya yi to hawa ne gawa ta ta kuyo lai ka'idar al'aslu bakawu ma kana alama kana asali ẹ̀yìn ta tí nu ta yíò ṣùgbọ́n náà al'aslu fil ashiya'i alhillu asali ejo halalli bo waga le zon mu ya asali ti wo ki wani ki wani oge dazun salla ta jiwe asali wale ti e ki ko dile na jesa le ta wa zaire wani ki wani asali oga tun ewo ta ko wace ewo shi kawai ga yau fuwa jiya sallah zan ba ga ga yawa ji kiyo sallah wa hanya ne bo ne biye wo jiya don wo shi be bo wo shi e wona e bo na sale wo ne kiyo a tare to asali ba alhillu wa le ta kaga wadi le alama yana alama na nuwan na jana ya asali kiyo a tare to bi alhillu ko ayo amma to sun ga wani al-asl fil abudai al-hurmatu hmm. asali alabu da asali furujo wikiyo haramu bo wal aslu fi dima'i asali ejo musukun kuje ikiyo haramu bo asali amwalu be musukun nege ismatu na wikiyo nke ya haramu bo asali kibon asali manuhu moma wikiyo taharimu sai na aluja daga biyu godiya ne haku bayanin nan ga asali furuju alabudawoyi haramu anyway ga wani wa da shi ganga ƙa'ida yin tishabu dabo al'aslu ba kawo ma na la ka na mu dabo allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ma u dabo no ya na ko wace abin da jin zagi zagi wa fito ga wa da ke ba gani biya na i i al'aslu abu dawa al hurmatu ene ga belu jalaliya wani mozganu datin else allazina hum li furujihim hafizun da jigo alfaraja sanan ko illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum inda waya in ya ji gangani be ma malakat aymanu ya e bago ko ga za je to budda mini muharramatu mina nikai na wajiya wannan bana e ne ga aluja laliya wannan imma turu nikahu imma turu ko la ji ganewa asali jayin zawanjo wikiyo al'ismatu wanda wasa ɗaya na ga Allah ya ga na ci gashi ya nan wai bi a nada na sinagowa ta tun daga gugotan nona wala taqtulu wala an anfusakum kun e ga wuti ta ce mu wala tulku bi ayi kullu ta lukati e ga dingwa da wa alaka mu annafsu bin nafsi e da ga zawa la zawo ne a ala zawo ta wa ga annabi ga nan zawali dunya yuzulu a ahwanu inda Allah ya sanya ba sai ce min iraqati damri musulmi muslimin ne daga yaje muslimin ne ke ce wuna annabi za sallallahu alaihi wasallam musaba annabi kati e biya da ya mutu ba da ji zalika ne mini ubo katin nafsi shazara yu mini fi fa ibadu rahman yo ولا تنظر التي حرم الله الا ايه ولا تنظر التي حرم الله إيه وراي نصير تاج حرامنا الا بالحج سيد النبي حكي حرم الله لا يكيو أصلي دماء ويال هرمته ina ga wutun daga haramun noji ya jaga na jalid na wuzi a na ganin fi ngama la ni za a sanar mai inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum haza fi sharikum haza fi baladikum haza wani ina da wata ga malari za su na lahilu da mumri muslimin illa bi da talatin ya jaza ne musulmi na da Allah sai da ya nimi ne wuta mini ubo an nafsu bin nafsi rayu ga rayu rayu ga rayuwa lawan waga nan da sai bu zani nan da zane zane a wajen hannu bai da zai ci ne nan da zai an faru nan da tarku jini zana a jini duka an faru kulil jama'atina ya gulo ne ko asali obe sukun luhumo wekiyo wuyi haramu kiwe gawayo ujigo wete ka yeme ngiyo suyi wawu tano ofie dajia ngo ile kanu uja lembi waka mga igo waka uona salu sala wafu kache wafu uja chunga aje maitatu uli mata ale kumuli maitatu wadamu wala mulkinziri ngo ile kanyo wako ima zaruhu ima naharu ngai dabba ne dina haru nan ku yau ta sonyen naji aguwa ya bezo ma'ana iftishabu ngai isbatu ma kana la ma kana alayya ta ce da yati da hulu anhu ayu e ta kenan ta yin sa da liga da ni wudi kiran hmm ya da na guji na guji tabbatarwa nan na guji batun daga asali wuce nota nan nga mala ibn qayyim ilamul muwakkilin nga ne ya al-istifhab na gai mafi isbati ma kana sabitan wa au nafi ma kana manfiyan ina mus na shari'a ga tabbatarwa nan wa ta ce uji tabbatarwa sai na shiga bena gucin daga uji tabbatarwa wuce wannan ina shari'a ga siya nan wa ta ce ufi yau ta dalil ga bena gucin kinan eh na gucin yana misali هذا علم في انتصاب الحال لنا ولفد نكموري مثالي باني وليني وليكي وليني in which wa na ya ku bi jani ko wa continue to be your wife har da ka kuno ga wuya ne ko har da ka kuno ga da jikina ga inda gwagwa fasku nga jiyo nga bi alwe ya wani ko ma jiyo ko ma zai nimi ne go wasu jifo unwe abe ini nan nan gwe woyi ni ban ji ko yabo na wajen na jifo ya ni ya suga suga

ini istisabu ya al'afrin wani da rayuwa jilaliya a mawuza wọ́n yíya na kó inda gwanwa sai dazan da ba bi na hukuce mafudul khabar wa bilkin gangani biyu na da salibanin nan ya tsaye ramadan waje tabbatar wajen belile ya tsaye ko? no ya kani ya tsaye na wata ciyar istishabu ga kiyo allah ya tsaye ramadan lagana Eh? ya ta ita ramadan lagada saga fale na roto ramadan agana ne ye ma se ti azu eta kin ti fagu yan ita ramadan ga bo yifio ala alaja saworo le komo azu ya gun mawa wole ko yan na mi ya alaka na mu je no ga ga ala le ya. wata hannun kima ga eh, yi dai tuye kama yi ya shi de a dai a nan zo da ta ne ruwa ta na filin tarawih ni ya bani hmm yawan nan yawan nan latutun yawan nan ya lalace ta a cin gaga dai mu a gidan an hankali a bayan sun ramadan dai mai tun lokacin magari kwallo jiya ko kami aji fiye ga shi a tsale ya giya eh yi wa ah! suna asali wani nidi asali ya wa ke da tarawih ji ya azurin mu zaɗi bana na mu zama mai ji tarawih ko kowa ji gani ne ya gabe nan mm. ki hukunci na sahabu istishabu sahabu nga karshe fatawa yau Di ma'ana waga gacin kurani lewaci suna lewaci jima'a lewaci ci kiyas lewaci

one ngayi ete sahabu yin albaratu al'afliya yana ba ci adi irti sahabu wasu almusbitin lahukumi a tafi ta ke filafuhu sayin wula hukunci wuji tabbatarwa sai na gaga hajji ba na gaga hajji kiyar eh? ƙura da dai misali bayanin nan ya lulaji kani kakatu nan yanayi asali na lula min jikiya wadda wubo sai na ga abe ci ga lula na lura nan na iri hadisi yana ya hujja ta yasu ma sautan awu ya jida rihan misali bayanin nan e ba da yi ni a waje asali ya wuce a zaba kawo ya birkike ko sai na gona na ga kiyo nga da tabbatarwa a talibani wale ya buwe kwashi na nami afin kwalanya ne ko? wale ya gani ene asali na wadda gali yosun wa mbozi wo nga nwunye ne sau ga ebe da ilu wetin ga ala oge odi jiya ni wani ko wadda gani ako misali banin nan wale ya zage wa jikin wale ya zage wa jikin Ya gwaza sun wa jikin zando ni ga yiwe ne kin wagon wagon ga wunjo ebo ne ne al aslu ne ga dono waga ga wa gushi ti ba ni ga wujin wujin na zuwa yiwe prove mun ne ga bukatun zanu da dai ne kuyo ya ta ci istishabu hukumul ijma'i fi mahallin niza da nan ne za shi dai cen da ba tubo nan shin ki ya su tubo shin cen da ba ga su kashe jima'u tubo wani ba wannan mai su da gagai sarau zalibanin nan e za da ga alulaji in ci bele noye amma wanda ni ya sallawa ni wani pata yi ya daji gan n ga sallawa jin kanu lenu yana sallawa jiki waje yin ebo al'asul ba kawo maka nan alama kana yin ma'ana taimu manuji na suku waji kiniya nga ilili ayi e e, na wani ma sallu jan sallah ma kuma lenu yi na kun lenu goma salibanin da bi allah ya gaji daidai ya ciyan kesi siyan misali ya iske sabu yau ngunga ya gabe da nan zane ya zashi shi wata mamaji ta sallaji wajen ko umarda miniyan sallah

hali wujudul ma yarfo istishabu tarat la sikana bi turabi nga nu wani dan wani nu wani abeje na nga liliye tai mamma ya mafari to wannan lakiya bongo mu daga al'afro kashin wa mu wa aw yarfo istishabu tarat bi kashin wa do from the why you so we say mun take place ga ai bugo Allah da yaji mun ci sallaro faman ra'a annahu yarfo istishabu tarat bi qala la yanqudha illa al hadath

a na jihajiyar tamattu yi nan ngọ́ rí ayà kó bá nínú umarje inú ga shi adayana wọ́n sí azun talatata ya mi filadi yóò sabatin da zara jatu ya jan so zanen jihazun ya fagúta fi maka ǹdẹ́ mẹ́rin ṣe bọ̀lú ẹni ìfẹ́ ìdàjẹ́wó nígbà jíjì náà tsawon nunga ajiya da yanar wa waje nunga shi daba nunga ajiya da yanar a now shin azun na continue ya kin halitti sabo kashin adaya da wa ji na ga azun na shifti na lọ́lẹ̀ nga ya kin halitti sabo su kwale ki azun na continue wa laulu jiyan da ci amma abu hanifa ga wa da ga ya biyu mai azun wa jiyo la da lọ́wọ́ yá ni a kó ẹgbẹ́gbẹ́ wà lẹ́gbẹ́ wọ́n ń kọ̀nsídà yẹn al misali yẹn lànà a lè rà ń a yá da ne umade yi umade yi umade ho nga iya gaga rayu yi da bai ci a lisi sabo ne rayu ne ya ga iya yi a iya

sai ya yi na express ga kan ba su tun rajin halayen kan hantu sai ya yi rike ya ke da wuce na katun na wagon amma maza bayan abuwa ni fashe a gan idan lawon gan mutu bai kita a cikin yi su sabo rayu da bo weloyi amma ewu ne za su ci gajin halayen na abu kawo re ga shi gajin inda ya su sabo ba gawa zuwa ji gane ko amma maza bai ba mahmud na hanbali gan nwa iyan na ji ya fi lule zu amma su gaji na ne ga iso fiti na je jin bani mi zanu ci ga chaci bi gungunta un ke ko ko ji na wani na un ke ko ba to ala tiyana un ga da bi da ga bi da ko taye Allah ba ku bade tare jibi lagun to mutum da ba za su nuna a zai ga za ka maya wale fi yayi mare ga re yin na sogan ji ko to ya tayi mu masiba mu ta dikiti na ba lo yin lo yin lo yin lo ji yin lo a ti be ya buta ku ni la ne do jiya ta ko yi da rayo ku da rayo biya ku a ta telefon number fitin nan ta do ba ke ndo ba da wata telefon number ila mai ba to mu ki pe to wani ka ndo to fitin la la da bayan ta fitina lasa bayan ta to ba ta mai lasa bayan ta Allah ya kiyaye mu to eh yiri na ji da yiri na yi ma bai to zaba gida hancin gole ya eh, zai ya gu dan eh, bo ya zai immune na rufa wa zan ka a koya wa zan ta madan mu maza bai ma Muhammad ibn yau gan innal furuja azum inda Allah min al amwali al faraji unde unde gonzo unde chiwo e eh, bayan ce ce ga dukiya imana ngwen wo gwa alfara je o tsa mo da nke na wa go tsa na ku yo ko ga al khulafa ar-rashidun ji aba hukunci etiya za in za gina shishi mutani se lebu le ya da maji labari ya ku da layo ko wa tsani dia in za gina da shi jagu ya guni nan ko ji ga ya ko jagu ya guni nan ya guni na imam ahmad gan ya fara shi ne aya wani zagin na la na maga imam ahmad gan mun yi gangan zaba gina na mun biya ni saci mali wuya ila wila ya ce ki so zaba yi dumbo eh in mu ìkí láì ní ipa ìwúyà lámẹ́jú lábẹ́dà jílé ìgbọ̀nì fún wọ́n yá ni ọkú so ẹlẹ́ṣìdé agẹ̀rẹ́ tí yán àdé ìfẹ̀fàbù ọ̀nà dánná ọmọ gáchìn lè ìfẹ̀fàbù ń di àlázínlẹ́ níbi ẹlẹ́ ìgbọ̀n annawazilu na kí agagan nazila to yana cina ko annawazilu yana je cina yana mai jinufi a gwanna na gayi matsala shi dambo na dambo ne a yi mabe fi za zamu ne wuce mai dan ne ko wa ma wa hukunci uza ko ya ya ko ye ke al istishabu wa da mine ne a sai da wata ji warware wa yan matsala wuce ne ye ke ilimi su zikin general yo kun je da mine ne e ji za? taimako ta daidai juna a sheik mashudu hassan al-salman na wagan a taika to tankiya to salafiya to alamatul warakat page 606 na wa yumkinu an yustafada min al-istifhab fi al-qawl min amfani wade etiyan mas'ala al-istifhab wala zugaga bi taharati sawaili nuwan wani je tiyan wali التي تخرج daga المرأة نتيا دغا الاور هي زاجونا haidi na wani Haila. wal bauli umaji boliya wal mani umaji kyan umaji maniya nan kiwon gaba wannan bu in zagin da ce shishi wanda a belin nun da ce tiya al'auru bu shin nuwan na alika shi wuliya umaji boliya umaji ya ko jiya ko umaji ya yi to maniya nuwan da ce mai tiya ni wannan sun ga to fanci is a problem mun to fanci mun ba mun waje sallah kai mun waje sallah na biyu jahila ne mun soke wagan eh mun waje sallah amma fanci mun da skate mun da je mun ta kawo mun to ne fanci mun ya ali skate mali e wo ka baka fata yiro to a gobe a ga waji kiyo sheikh muhammad ibn salih usaini ta kuna da gudu masala irin na jina wa medical doctor ji giga ni won wuce ne ke ni ba won tiyo ba won tiyo a ga daga mai fo eh eh ba mu da ce the private part won ngoni ngo wa de limi ngo ja wa da wa ga ga jani likita guna mutu gunga a ti daga mayafa bó wọn tí ó inú sẹ̀mí ni ó tó yi bá blada bó wọn tí ó wà láókún tí ó bóri wọn gan dagan mayafa bó wọn tí ó wọn tí ó afẹ́lú wọn tí ó àtọ̀ àárọ̀tù ńgá di kí ó ńgá yí ẹgbogbo omi wọn nana tí di e ko laji ganewa hmm. to su ga ji mazugu aji ajima siyasa ni kan wannan na tiyana na kan ga yana su ga hali na cin wujiya da biyo kan wujiya da yawa eh hmm. hmm? nan waye ne kashin waye jan a ce ga gari ba da ci ugo amma sai ku sami ne ne je garin luyu je bajin na rawu ya al-khalid min as-sabilai ne wani ya lula amma mu wannan yake cikin yayin zagi continuously wa bala kun je ke salasu zuwa ne ba fuji har kala ayi wuru wulu wa adamul qawli bi wujubi ghusl man yafhasu prostate kin da gina da asibiti wọ́n jẹ́ ní ọkọ́ àti dà cíntò alfọ́dọ̀ jùgbà al'arù òjì ilé náà wọ́n lè kó ó jí al'arù ẹ̀bà yíyá ládùn ìta ṣe àgán ìzá mọ́sàn kìtà rẹ̀ kìtà náà fàkẹ́dù òjẹ́ pẹ̀lú gúúsùlọ́wà kitanu gato kitanu no gaji kiyo wani wa fashe ko unje wo ma ko ma da asibiti amma kiwe ba ma lawa tun to ita agwa lada to ni lada shi to je shi n gbagba ni min zagi na gano fuka ni وكذا تناول التحميلات المهبلية والقول بطارة أربطة البالة التي تعتمين من بلاد المسلمين كان يجيزا يقول إبن يجيزا يجيزا مسلمين يقول يجي مسلمين وغيزا كاهو تشغوزني وتلا داكو تفوفا وعدنا نجسا أصلي ويا طارته يقول عليك صاو وكذا القول بحل وطارة مواد تجميلي كيف مواد تجميلي جنبري جنباتي جنبرتي ko da kilo ede a ta na je lakaji da ba ta ya tali kiyo waye ya bai tufa abu da hariyo wa ga yabo ne yin zage ne lata na kanin wani kiyo wanda ji sami lata na kan da gora da dalili wacce kayan wo lamala ke adiyan da su ne ina yi alalifa adiyar ci hmm. ne lazau ba wani ko? ne shuji kwanan thank you very much ba su tun fere shi ko? on ya shiga? now a tsage fodar wani nise ji talibu yan zaki zaki yi ci daga gan taki ne fariki eh, ne jina kiyo yara mu ni ga asali ibahatu

annabi wuri sai nini number 2 unga to ediza wanji wadu da form ye dibo hmm. waka abazu to diza wanji to die nyo ni bata mo jishingo fe service man wayo wo aje le do maka teji eh ngoto ebogo nya lagbo ame yi to bo wakio ima chemical scientist ne fiye da wajen ko microbiologist ko da yi lokacin lab a cajin bayanin america yin content yin na yi lajin wani ko e da lakali content ga yi lajin ya mini na so ya so ya kayan elada bitin ya bai pipin yana sai la ka design ne ki sai la ji muto yau sai la ka design sai la san flower ba gwa ganin da biki shi ne shi ne wani so ya kiri da nan sai mun sai bukata ta tun kiriya kala kala kala kala ni ke da wofa tawayin haramu goyen mu da yani mun ci kan sai di tari mai fun ko ce asali ki ga ruwanmu daga halali bo da haramu hatu burhanukum in kuntum sadiqin ko ji gane ko bayanin nan eh guba da bon goyi noti sai tiyan nan misali bani ke hukunciya inda ju da gbajo ebe eh, eh, susu halalli kí hukuncin wajen yanti kuwa halalli kí hukuncin wajen ciwo halalli ebo eh, na maza mai ta ci ciwo ci sai faru fita su da lati hu ba yi mai ciwo ci lawo ya ci ta haja ramuwa wuna je lati hu lawo ci ne nuji ne ramu wọ́n di ráyìn akó àmọ́ ní yẹ títí ráyè kí ń ráyà ara wọn a kì í agáyé ìzàgí ní gàtò design ká ní asẹ́lẹ̀ design ká tó ẹgbọ́ tó ẹbì tí àndẹ̀rẹ́ tó kí ó yá asẹ́lẹ̀ àlẹ́lì egbó ní zango tí aládáwò bá jílò tí ó jẹ́ aláwò tí káwọn á jẹ́ jẹ́ ìkáwọn á yàrá wọn ní ń pa ní láwọn àwọn ìsinmi yàrá wọn ó ní kíká láyàrá wọn egbó ní orí ẹ̀gọ́ wà jí ojú tí ó jẹ́ àìní tí egbè jíde àndẹ̀rẹ́ pátákà yàrá wọn ẹgbó lánàá ti láwọn lánàá ti lánàá ti tọ̀gbá wọn sí wáyé kẹ́ẹ̀lì tí tọrùká wọ́n máa jí ní asnani good wa ma'ajinin asnani gangani da makilin ne lalayi kare allah ce tusno ni mawajin najisa na a ga ajiyar e leji daga najasa wata halat najasatu ha amma najisa wala ke abu wa adamul qawl bi fitrat al mar'ati bi fitr al mar'ati idza udriya laha fasun dakhili wole ko wa ma ngo ga ga wala mutu yusabul hal idza gi wẹ̀fẹ́ àgùnbí kó ìyá ọ̀nàkú ìgídí àti gúndé medical check-up òtí da asibiti nínú asibiti náà ní ẹ̀kẹ̀lẹ́ apagwadun robo apagwadun itan apagwadun ba abo abo prostate yẹn nàkún àjíyà abo alánàfi abo wà gan azùn yẹn zàn náà azùn yìí ń yà ẹkí ẹsì fàágùn hàlù azùn yẹn zàn ìdúnwó ń yẹn àkùlù kó àṣùrùbù waka za a ce ga iri halin laulab lahafi na harin ramadan waka za a kuma ritik dan ba kakar rabu na harin ramadan yana da na asma eh? ko yana wayi nan

wa ga yabo su na wai gari na su yanzu wani hajji kiyanu wani yanya wani ne fata zamani ne na jari faru waka za ba yin new ki yau abu zaidi kwani tafifin annawa zido aljizani aljizani manyan usulu na ciro sai ci gubi alkhairi wukali tafifin mujallaji guni mutaka guni fago sai tiyan fikin nawa zido daga fikon nawa zido odo yanwi kararati ya mujammal fikir islami rabdat alalam islami ladnat fatwa al-urubiyya menene ne

ẹgbẹ́ na ẹni pùtù lọ́wọ́ àṣìjá àgbógbò gíga ṣẹ́kà bọ́kà máa wọ́n lògún méjì mẹ́tọ̀ títí wá zai zai yi baka kai chemistry and the rest nan a gaza ka zama wai daga bayan da amnesty ya rigino ga cigan nan za a wuce jere gagan da zuba a gama aliyu kilati oxygen kazan potassium kazan chemical kazan ga ni ba basira na saboda bila na any eh, mutum dan boka <laughs> yes Eh, a jiki a ji bayani wunda bukashi wunda wata shi jama'a ku cigaba da amfani da shi that's all kula zuwa ne ma wada eh. zai ladamin ci kawo da harawa ta wuce na wata biyu

ولا تقول بأسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفتروا على الله الكذب لا يفلحون kuma ba ta yi ya ikan ara mutu lo amma liladan wuta asali wunja liladan wuta asali wunja haka mm. dalilin bunu kowace fahimta yana ya gane ko bayan dole wadaji

kamin <laughs> ji ki hukuncin brazil da ki hukuncin wazu nigeria waje zu foto magari da magari latin wace legan wake minti gutun kalmi waje cin kalmi waje magari na fi je ne gisa na kwaro kan gita wafe ne kuma fiya zuwa tun daga la'ayi ko ya fi yi yawo yi da jiki a ìdílé já ṣe àjísàlá jínú pé ìdílé pé wọ́n lọ pa ìjọ kàrí iṣẹ́ ṣúgbú jíre mọ̀ ètò ààbò shi ba ni ke kin awa fata yi a ta kan yi daga fi ne nígbà tàbí ṣe òṣèré pé lítàtì náà kúkú tó bẹ́ ìmọ̀ àfúnzọ wọ̀jà lítàtì láti dáàfà tó kọ́bẹ̀ tó yóò ṣe ètè nínú nígbà wà lè bákà ìwọ̀n lè bá lẹ́mẹ̀gẹ́ òkúkú tó bẹ́ ìmọ̀ àfúnzọ nígbà tàwọn ti wọ́n á gẹ̀dẹ́sẹ̀ yọ zai yi káwọn gẹ̀dẹ́sẹ̀ yọ ba. Ko náà kolaji kolari fa inda ganiya e da kwawa ne zai yi ne ki hukunci ki hukunci zai yi lwa su ba yuzu juci ba ki hukunci zai yi lwa su ba yuzu juci ba musulunci ga e yanzu e ga ɗi e kunya ga ɗi suku kawai ya kuma a madiya kun ya lata ka dafo ya je medicine ya ce zogwa fita kuna gaji practical ne ki hukunci mu ya ku za an yi mayo ko hmm. ta vaccination yi ji na be ki hukunci ayo ki hukunci yan musulmi membu dan united nation bo ki hukunci yan country musulmi ji wani membu dan foreign organization yi na jibo ki a yi relationship yan musulmi kafiri especially lamarin yan ba su yan be foreign ẹni ká lè yíò kìyẹ mùsùlùmí títí ọ̀rá àlẹ́mùsọ̀kún àrùnláì wá àti àjẹ́mọ̀tò àdìrú bí i àmá kì náà gọ́wà yóò gọ́wà bí i pásítọ̀tì ọmọ àti àvísà ọmọ káyà sọ àwọn akéèdà àṣẹ wúrì níwọ̀n láti kún tí ẹ̀nà ọ̀gá ilẹ̀ gangani ingredient inda ci e ye je nan bai zuji amfani bi wunje kashi wuja pẹ̀lú láti gánà ẹ̀dùn fíje wù yàrá wù àmọ́ ẹ̀yẹ ti dẹ́gbọ́ sáàkì yẹ kí n dẹ́gbọ́ náà kọ́ńtẹ̀ntì yẹn ló ṣe yìí yẹn kí n bẹ́ẹ̀ lọ́tún aláwọ̀ jù lánàá tí ó kún ali mo ma ali wo je lo mun je lo wo je je mo wa la la je ha e bu tura wa na ki na so nga ba ju da tan zari ba ja da tan zari ka ni da da tan zari kootu lè kóòtù na kọ́ntìrì náà mùsùlùmí fi àná gbọ́ kóòtù wo a. musulmi shishi ejiye kafiri igbo don kafiri gafiri ogun america ogun france ogun germany ogun yìnbíríyàn ni ó sójí musulmi alẹ́gbẹ́kùn fi kí irú na now kí rí ní ẹjọ́ bẹ́ẹ̀nù wọ́n ti dánwó wẹ̀wá jí ìrìnàjẹ́ jí ìrìnàjẹ́ náà mẹ́wàá wẹ̀ yẹ̀wá bẹ́ẹ̀ gẹ́ àwọ̀ jí àmọ́wọ̀ láàjẹ́ ya nà ọ̀gá àwùjẹ eré ya ẹ àyà ẹ̀ ìlú wọn náà ńgbà àjẹ́ àwọ̀ àwọ̀ jí ìrìnàjẹ́ náà gún ní bàbú tó gún wọn Eh? yẹn na jùbẹ́ náà kí ó kí ó kún jẹ́ transplantation ó ganyan ìlà kìdìní bá kún kìdìní ẹnàkùn bá kún bọ́yan wọ́n agbẹ̀gbẹ̀ tó fèjì mẹ́ta nílá mílíọ̀n wárọ̀ àfíkì mílíọ̀n yóò gbẹ́ta mẹ́tẹ́ bá ọ́ fi wọ́n fẹ́ bá kìdìní ní kún yóò láti ó kún tí wọ́n

ko laji ganewa yanne ji benin ẹni ne kwata ji wurwa su littafin karara fi ba ilimin su suke maga a gaidi mun gala aga ce lagan agagan na wazu da yanne jike ga wajen rai agagan ya da injini ulu saiti ya sàlẹ̀ tẹ́kì inú gan wú yá náà kò tí ló kù ẹ́ kó ń gá kó kai ti sọ fẹ́ẹ̀tì ó láwọ́ káyé. tọ́ tí ó kún sílà lọ tọ́sí ẹ̀gbẹ́ fẹ́ẹ̀tì ò sí níwọ̀n mu ya náà ǹjẹ́ mo ṣì ń mú jùmọ̀ ya jẹ̀rẹ́ làwọn ti bí ewu yìí. tí ó kún tiẹ́ rírí náà ìlàgẹ́ẹ̀tì da ẹ̀wọ́ èrí gúrí kó ya àmá kámẹ́rà á yi bá rọ́ kámẹ́rà mú wúdẹ́nu ewu Ba ta wasu ne bata zamani na jigai na jigai na wajen wa biyu du ta Allah wa lau ƙa'ida na ji ƙa'ida na ji a tutacin al'istis habu nan al'aslu fil ashiya'i al'ibahatu asali ejiyon wani ibaha wale ku kuji ibada to anare mm-hmm. number 2 al'aslu fi zimma al-bara'a asali egwawawa wọ́n di rádà kú tí ẹ̀gàn ọ̀rọ̀ àlèzà yá tú wọ́n dé ìwùgá àgọ́ ya wọn wọ́n yìí wọ́n lè ń gbà àlèzà yìí nà láwọ́ ìkínà ọ̀gá wọn wọ́n èdè àjíyàn lálóró ń ta ya fil insani adamul asali zo an da ya. ta ji ta ji bayani wa alama kuma malam ta kunu ta alamu ko a wallah aka je kun butun ya umma ummatikum la ta alamuna shay'a in ga mallai ka mutul hujja mun da muhimmanci ma ku na mu azbina ta ne ba sa rasula wa ga jaka ya an da do ya ran mu sai da mu wa ta sala al asl fil insani al hurriya asali ba an je wai hurru wuji wuja mun ji gawa ya zami ya yi ga eh mun ji mele ga zami gon wa wa ka shi ne. eh ba ko bele ka ji ground yana da ga wujo sai da dalili asali juwo asali huru hmm? eh free person which is labor Adam hata ya الفقر والعدم حتى يثبت اليسار يبقى أنتم الفقراء ilallayo al'aflu fi jima'i a tahrim asali ya ji yawon kiyo haramu bu imana ya jaza an jaje gusassan gwaji kiyo sai ni ga aluja alayi na gada ne kaida ya mutu a baci na tuta ta yi su sabo binin a shakku yi fasar misali bi mutaham shakka ya ji fasara ji ya ciye masala yadda na gaji tuhumar ko laji ganewa misali barin nan ɗaya laji na wato wule za ka zai ya za ka zai fai da ci fi kata abuwan a ga dari ya zahuki ɗari zahuki a labin zagu ne zagu ta ga aliyu wufe ko a fai da ya ci ba gina ta ce zagin nan an yi wule a laura za na ya ga zai zan nan ko ziga na ko zagu ta cin gajin e zai yi ci da zaga na sun ga wule ya ji wa guruntu ko ne shekka lo gani don? ko wule za ne ce zuwa wule za ne ce da saka ko wule za yin jagwa ba zan nan shekka na lokacin na shekka lokacin shekka na ba ni a ji mu fassara ji ta ɗaya ce kibo ke ciyan matsala ya na ji tuhumar gunda shi da hannun a ji kiya a ji hajjiya ka ga a ji tazuri yawan da kun kasar da yin zagi ga ko amma alama ji hajji to kiyo no kuyo ko misali ba ni a gato in zagi da na wuyi biyan wai mu je kiyo wuyi biyan wai ẹzàjọ tó jí lọ́la gún ní àgá àlẹ́nu dẹ̀ ṣínú àgọ́bà ìjíta àgọ́bà pẹ́tùmbà yóò ti bá yóò ti mọ́bẹ̀ pẹ̀tù oṣù àwọn olùdàgbà ní ìzàjí na mọ̀gán na

al-wududu to the road you should what you know move around this corner ko insha Allah ta'ala ga dina kafin buru ya dina kafin tartibu an ajilla ba dai ga dena to insha Allah duya bana mai ga ki bitin so ci fadi subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka assalamu alaikum wa rahmatullah ta bi daga ko karin bayani ko yaro الله أعلم